Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. To ranar talatin ga watan Satumba ba wanda ya san inda yan jaridar nan Samira Sabo take lawanta Said Old ya kai kara gaban babban alkali kan sace da tsare ta babu sa ƙa'ida ba. an kafa makarantar lise ta 'yan mata a nijar fiye da 'yan takara 170 suka yi jaraba a ranar jiya domin kasancewa na farko a shiga wannan lise a cikin shirinmu kuma na musamman za mu yi da hankali kan tarihin birnin gaure. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a ranar jiya biyar ga watan Oktoba Ali Muhammad lamini Zainab Prime Minister rikon kwarya ya kai ziyarar aiki da sada zumunta a Bamako na ƙasar Mali. Wata dama na ƙasashen Nijar da Mali da su duba hanyoyi da makatakan ƙarfafa dangantakar su a fannoni masu muhimmanci domin fuskantar ƙalubale na wannan zamani in ci Prime Minister Nijar. Wannan ziyara na cikin tsarin wato Liptako Gurma da ke tare da kasar burkina faso na sabuwar kungiyar aes ta kasashen sahel a cikin wata hira da kafofin sada zumunta ko in ce kafofin watsa labarai na ƙasa wato said old lauyan samira sabu ya bayyana cewa ya aje ƙara gaban babban alƙalin ƙasa kan sace da tsare wato abokiyar wadda yake ma wato tsare samira sabu ba bisa ƙa'ida ba haka kuma lawan ya kara da cewa tun lokacin ɓacewar samira sabo a ranar talatin ga watan satumba da ya gabata ba wanda ke da labarinta kuma ko hukum ce kun bakan wannan batan dabo nata. A Nijar an kafa makarantar lise ta 'yan mata a wannan shekara jarabawar shiga kai tsaye wannan makaranta ta gudana a ranar jiya cikin ƙasa baki ɗaya su 175 ne 'yan takara da suka yi jarabawar wanda suka samu za su kasancewa rukunin farko na da za su shiga wannan makaranta in ci madan Elizabeth Sherif ministan ilimin ƙasa da ta ƙaddamar da wato jarabawar a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasa a CNP. A zirin komawa karatu a ranar biyu ga watan Oktoba ya gudana da kyau duk da matsalolin da ake fuskanta. Malaman makaranta na zargin uwayen yara da kin da kin rubuta ɗiyansu a lokaci wasu kuma matsalolin su ne cewa yara da mahaifan suke noma suna barin karatu. Zainabu Abdallah malamin makarantar Ecole Ciro a cikin rahoton Ahmed Felan. rentre bana dai an yi tarbe mai kyau an samu dotation na furniture kuma matsala tare da uwan yara yana cikin inscription na yara na sai e. har yanzu su gane cewa ba yanzu yanzu ne ake kawo yara wasu la plupart sai an kun biyu suke kawo yara amma yanzu yanzu ne ake samu ana kawo yara ana gaggama kiran da gare mu gami da uwan yara shine kowane mahaifi ya kula da cewa yau in ka turo yaro lakwal tamkar ka sa jari ne a rayuwa yaro in ka sa shi ya zama wata tsiya gobe kai ne zaka ci amfani shi kamun gwamnati ci amfani shi yau inda kowane yara ana sa su equal za mana evitain abinda ake cewa delinquence juvenile yara za su rage delinquency yawan sace-sace yawan tahe-tahe za ya rage yara wanda ba su aikin komai suna yawo suna bara ina inda a ce yanzu yara duka wanda suka kai a jikin a sa su ikon an kawo su da wannan abubuwa duka matsaloli ne wanda za mu rage ma population kinmu hatsari Daga ranar 15 ga watan Satumba zuwa 2 ga watan Oktoba yara uku da ke da matsalar gani kadai suka samu shiga makarantar firamare ta maraɗi ke babban makaranta da ke ɗaukar nauyin yara masu fama da matsalar gani a cewar daraktan makarantar waɗannan yara uku za su kara bisa yara 122 na da ke fama da nakasa iro salisu ya yi wa muhammad mamman karin bayani. mun soma karɓar yaran wannan kuma ke nuna cewar uwayen yaran sun lura cewar bai kamata ba yaran su zauna gida su rinka bara ya kamata su rinka zuwa makaranta su samu ilimi kamar sauran yara 'yan uwansu a yanzu haka mun yi rajista yara makahi uku kuma muna ci gaba da rubuta su bana muna da gudu rubuta yara da dama komi ya kammala muna da isassun malaman da suka samu horo na musamman don ba yaran kulawar da ta dace haka zalika muna da isassun kayan aiki na musamman na bayar da horo ga waɗannan yara a jimirci komi ya daidaita don yaran makahi su masu samu ilimi kamar sauran yara masu gani kusan mutane da aka koro 1,300 suke jibge a asamaka dukansu masu mabambantan shekaru da aka ma allurar cutar dusa da kuma sauran cututtuka a ƙarshen watan satumban shekara ta 2023 a cewar jami'an kula da tsarin kyan lafiya na ma'aikatar kyan lafiya ta agadas burin shine gana an yi wa dukkan wato waɗannan baƙin haure shausha kuma sun samu lafiya sun warke hamisu mamman lauli a cikin rahoton musa mamman a jimilla mun yi wa mutane 290 shaushawa abin da ya shafi wannan shaushawa na yaƙi da cutar dusa sannan za mu yi amfani da wannan dama na yi wa mutane allurar rigakafi a kan cutuka biyar kamar irin su ƙaramin tari cutar makogoro da kuma cutar shan inna da dai sauransu a hali yanzu a bangaren asamaka ina iya cewa an cimma gori saboda tun lokacin da muka kawo ɗauki zuwa yanzu ba a ƙara samun sabbin waɗanda suka kamu ba abin da ya shafi bakin haure da suka kamu dukansu an ɗauki nauyinsu a hali yanzu babu ko ɗaya da yake da cutar A 'yan kwanakin da suka wuce mun yi magana kan halin 'yan gudun hijira da ke ningimi da suke cewa ba su da komai daga kungiyoyin ONG da jimawa illa daga kungiyar kurarush a cewar magajin garin ningimi gwamnati ta kafa dukkan matakai domin ganin kungiyoyi sun kawo taimako ga waɗannan mutane a cikin harkokin samun kuɗin shiga. umara malam haladu magajin garin nigimi a cikin rahoton maina abdullahi jama'a suna cikin hali na matsi na damuwa muna sane da wannan yanayi da suke ciki mutane ya kamata su gane cewa shekarun baya wanda suka wuce akwai masu hannu da shuni da yawa wanda suke kawo tallafin su a wannan garin na wannan fazikin ita ce wanda ake cema fazikin irjans duk wani abin da ya kamata a yi shi a gaggauce to shi yasa proje a gaggauce sun samu sun yi abubuwa da dama to yanzu kuma muna wani yanayi wanda ake cema kamar fas na ci gaba muna so wannan fitina wadda take damu mu mu hita daga cikinta mu koma wani yanayi na ci gaba yadda za a yi ya zama masu hannu da shuni yanzu ba abinci ba ne ba irin da za su zo su rika raba ma mutane a'a kokari ya kamata a yi a koya ma mutane yadda za su yi su yi sana'a su su rike kansu noma ne ya za su yi su yi ta kuma wanda suke wani waje a maida su garuruwan su don ka gwamnati ta yi kokari ta shimfiɗa zaman lahiya saboda rayuwa ta koma yadda take ta da. Ƙungiyar ONG da ake kira nazari ta shirya a farkon mako da wata haɗuwa ta riga kafin rikicin manoma da makaya a Kwanni. Wannan taro ya haɗa masu ruwa da tsaki na jihohin birnin Kwanni da kuma dogon duci domin tattauna dabaru da hanyoyin da za su taimakawa wajen rigakafin tattashin hankali a cikin jihohin biyu. Muhammad Narbi'u Abdu mamba na tawagar yayi wa Asmanu Musa Arzika karin bayani. Mun gudanar da wannan haduwar ce cikin tsarin ayyukan da muke gabatarwa cewa da nazari wanda ke tahiya kan tsarin cimaka da juriya da ke kalkashin jagorancin kungiyoyi guda biyu cewa da Swiss da Consent. Gurin da ɗaya daga cikin wannan kungiyoyin ta sa ma gaba shine kara ma tsarin tahiyar da tsarurrukan tahiyar da ƙananan hukumomi ƙwarin gwiwa wajen tahiyar da al'amura na karkara shine makasu gudun wannan zaman taron na kunni inda za mu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan fannin wanda suka hada da na kunni da na dogon dutse kan batun shawo kan matsalolin da ke tattare da rikicin filaye musamman ma a wannan lokacin na kaka wanda muke ganin cewa faduwa ce ta zo daidai da zama za mu ba da gudunmawar da ta dace wajen girka hanyoyin sulhu don taimaka ma magabata wajen shawo kan wannan matsalar. Birnin Dogon Dutse ya samu sauye-sauye na sabbin gine-gine da ake yi domin ƙawata birnin a cewar magajin garin samun waɗannan gine-gine abu ne mai kyau amma kuma abu mafi mahimmanci shine na kula da su yadda ya kamata. Bubakar Maki Gudu magajin garin Dogon Dutse a cikin rahoton wakiliyarmu ta musamman Hawa Usman. Da farko dai muna da yawan hanyoyi ko dai na babe ko kuma na kwalta. Nan ba dadewa ba za a saka fitilu a bisa hanyoyi. Gaskiya ne ayyukan sun yi kyau kuma an yi Magudanar ruwa sannan za mu gyara fadamu don kada ruwa su tumbatsa su yi ambaliya muna cewa birnin yana bisa hanya mai kyau saboda sabbin hanyoyi abu ne masu kyau akwai kalubale a gare mu da kuma al'umma saboda idan halaye ba su da kyau yana iya kawo cikas wajen kula da hanyoyi kira da nake ga al'umma su sake halaye saboda birnin ya sake kenan ya kamata al'umma su saba da sabuwar rayuwa. ta zo sai mu na musamman birnin gaure an kafa shi ne wajajen shekara 1700 tare da ali anna da ya ba shi wato sunan gaure da ke nufin dutse bayan ya dawo daga hajji ya iske sarkin abzinawa da ya kori mazauna farko da ke zaune a dalal boso karin hasken marubuci kuma masanin al'umma abubakar hamma baidi dan asalin garin da karin bayani a cikin rahoton alamin washar wane ne ya kafa birnin gaure Mutum na farko da ya zo shine Ali Anna, ya zo ya tarar da buzaye ya cika dare yana karatun Alkur'ani. Da safe shugaban buzayen ya kira shi, ya ce "Tun tunda kai malami ne, ina son kai min addu'a na koma arewaci wajen 'yan uwana. Sai shi buzun ya kira Fulani ya ce musu ga wanda na ɗora a gabanku. A lokacin ne Ali Anna ya zauna, bayan shi sai Alfa Sambo, sai Bubakar Luluje. Shi Bubakar Luluje ya yi yakin jihadi tare da Usman Dan Fodiyo a shekara dubu da takwas biyar. A lokacin ne Usman Dan Fodiyo ya aiko da dan uwansa Abdullahi Gondu domin ya zo ya naɗa shi sarautar da Zarma. A lokacin ne ya ce a yi masa garu domin kare birninsa shine aka katange birnin ake kiran garin birnin garure wanda yake nufin dutsen da ke kama da gida akwai abu alasa da ya yayi sarauta tsawon shekara 33 amma daga baya kabawa suka tarwatsa garin sai ya gudun hijira a kwalo a can ne ya rasu shi kuma bayero ya tafi wajen yaga ya yi shekaru talatin ya samu Ali Boro Ahmadu Seku ya ce su taimaka masa ya karɓo ƙasarsa. Sun yi yaƙi Bumba a lokacin ne Turawa suka zo suka tsaga ƙasar masarautar birni sai suka ɗora Bayero a matsayin sarki. Ali Anna da ya zo ya tarar da Bosance suna tafiya makka a su ne buzaye suka kori bosancan da fulanin shi jagoran buzayen shine ya ce ina za ka gina gidanka sai ya ce kusan wata uwar kuka a nan ya gina gidansa kuma cikin Fulanin ya auri ɗaya daga cikinsu. Ku ba mu cikakken tarihin masarautar birnin Gaure. Ali Anna shi ya kafa masarautar bayan shi sai Alfa Sambo, amma ana kiran sarautar su ne da Modibo Dalol. Daga Bubakar ne aka ɗora Lamido Zarma, wanda Usman Danfodiyo ya naɗa. Akwai Bubakar Loloje, Abu Hassan, akwai Sa'idu, Dade Sumana, Bayero, Bedi, Sumana, Umaru, Ali, Bello, Abdu, sai a yanzu wanda yake sarauta Usaini. Eh, Tuma da duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci ya kusan na haɗa ku da Karimin Hasumi Guruza da zai gabata muku labaru da harshen zarmamanci kafin sannan a ci gaba da sauraron Sido Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.